ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون sannan muka biyo bayansu da manzanninmu muka rika aiko su ga mutanensu ɗaya bayan ɗaya muka biyo bayansu da annabi isa ɗan maryam muka ba shi littafin injila kuma muka sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan waɗanda suka yi imani da shi suka yi masa biyayya sai suka zamo masoya juna masu jin kan junansu amma sai suka ƙirƙiri wuce gona da iri a cikin addininsu don haka sai suka bar wani abin da Allah ya halatta masu na yin aure da jin daɗin duniya alhali ba mu nemi haka a wurinsu ba kawai dai su ne suka sa kansu saboda farar da wani abu maras tuce a cikin addini kadai mun neme su da bin yardar Allah amma ba su aikata ba don haka sai muka ba waɗanda suka yi imani daga cikinsu ladansu da yawa daga cikinsu masu fita ne daga da'ar Allah ta hanyar karyatawa da abin da manzonsa Muhammad ya zo da shi.